yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta alhamis ashirin ga tafsiri goma sha shida ga watan ramadan alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai wace ta daidai da biyar ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna nan a cikin tafsirin sura ta goma sha tara a cikin alkur'ani wato suratu maryam alaiha salatu wassalam wannan karatu kuma yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi ubaida ibn al-jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe dake cikin ƙaramar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya a jiya mun fara wato ayoyi ukun farko a cikin wannan sura mai albarka wato izna da rabbahu nida'an khafiya a lokacin da annabi zakariya alaihi salatu wassalam ya kiraye Allah wato kira a koye ko kuma kira a asirce da wannan muka ce ɓoye aikin alkhairi yana da mahimmanci ƙwarai saboda gudun riya Allah subhanahu wa ta'ala yana ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين in za ka yi addu'a kakkaɗe da sautinka kar kuma ka yi ƙasa-ƙasa wato ya kasance tsaka-tsaki haka ake so mutum ya roki Allah subhanahu ta'ala can kuma a fagen sadaka yace in tubdu sadaqati fa ni'ma wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum in kun bayyanar da sadaka ma dalla da ita amma in za ku boye ku baiwa mabukata to Allah subhanahu wata'ala ya fi son wannan ya fi alkhairi gare ku to yau insha Allah za mu tashi akan aya ta hudu a cikin wannan sura mai albarka inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa qala rabb a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun ولم أكن بدعائك رب شقيا النبي زكريا عليه الصلاة والسلام وتيتشي قبدا كوكاوا ينقم نيمن الفرما ولين الله سبحانه وتعالى قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا قال يتي ربي يا الله إني وهن العظم مني ني ƙashina ya yi rauni malamai suka ce abin da ya sa ya jingina rauni zuwa ga ƙashi saboda duk ilahirin surar jikin mutum ƙashi ke dauke da ita idan ƙashi ya samu matsala dukkanin jiki ya samu matsala saboda abin nan naman na biye da ƙashi ne Allah subhanahu ta'ala na cewa wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq duk mutumin da muka ja shekarunsa to mukan nakasa shi a cikin rayuwa kunnansa ya zanto ba irin lokacin da yake saurayi ba idan ka baya gani da kyau yadda yake saurayi misali hatta ɗanɗanon abincin da zai ji ba kaman a lokacin da yake matashi ba don haka sai ce inni hanal al'azmu minni lallai ni kashi na yayi rauni imamul farra ɗaya daga cikin malaman lugha rahimahullah yace akan ce wahana yahinu kuma akan ce wahina yauhanu bi ma'ana da'ufa yayi rauni imamu mujahid yace rahimahullah ai nahila Kashi na ya dandake <coughs> ma'ana yayi rama imamu da yake cewa rahimahullah in aka ce wani al'azm ai da'afa al'azm minni wato kashi na yayi rauni baya ga raunin kashi washta'ala su shai ba. sannan kaina ya kama da furfura asalin ishti'ar <coughs> wato gobara za a ce alatin na wuta ta kama sai ya ari wannan kalman sai ya jingina ga kai bi ma'ana yadda kan shi ya burbura sai ce kamar yadda wuta take kamawa to kuma ni ma haka kaina ya kama da furfura walam akun bi du'aika rabbi shaqiyya kuma ni ban zamo wato ban zamo mai fidda tsammani daga samun dacewa daga roƙonka da nake ba ma'ana in an ce shaƙi mara kashin arziki Allah daga cikin sunnarka yake cewa duk abinda na roƙe ka kakan bani to wannan roƙo ma da nayi ban fi da tsammanin samun dacewa ba <coughs> shine walan akun bi du'aika rabbi shaqiya ban fi da tsammanin samun dacewa da ainihin wannan roƙo da nayi ba idan aka ce malamai suka ce akwai isti'ara a nan. abin da ake ce ma isti'ara wato an ari an ari wata magana aka yi amfani da ita a wurin wata magana misali wani mai iya magana yana cewa wa idza arada Allah nashra fadilatin طويت أتاح لها لسان حسودي لولا اجتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف sai ba urfi audi, wato idan Allah subhanahu wa ta'ala yana son ya ɗaukaka bawansa to yakan ɗaukaka shi ne ta hanyar makiyinsa saboda sai ya tuffanta wannan da turaren wuta yace kaman ka shiga daji ne idan kana neman itacen turaren wuta ba za ka iya gane shi ba amma idan wuta ta kama shi ya kone ka ji ƙanshi to daga nan ne kake iya gane cewa wannan turaren da shi ake turaren wuta ko ko wannan itace da shi ake turaren wuta to hakan nan idan Allah subhanahu wata'ala yana nufin bawa da ɗaukaka ba masoyinsa ba ne zai tallata shi inna ma maƙiyinsa shi zai tallanta, ya zai tallata shi zai dinga zaginsa ya dinga sukansa ya dinga lalata shi to idan soken ya yawa sai mutane su ah to wai me ya haɗa wani da wani sai mun bi mun gane abin da ya haɗa su to a lokacin binciken sai a gane to ai wanda yake zagin shine mutumin banza wanda yake zagin shine mutumin kirki to isti'al kama wuta wani mai iya magana yana cewa ishta'ala al fi muswaddihi misla isti'al an-nar fi jamr al-ghadha wato furfura takan kama gashi kamar yadda wuta take kama ainihin busassan ganye to sai malamai suka ce anan a cikin akwai nahau hukunci na nahau akwai na balaga hukuncin nahu anan Ishtar ar-ra'su ba ana kiran shi tamyizun muhawwalun anil fail domin asalin maganan Ishtar shaybur ra's wato furfuran kai ya horo ya kama da wuta misali ya mamaye ka sannan kuma akwai isti'ara anan isti'ara ita ce an siffanta furfura da yadda take yaduwa da horuwar wuta don هكا sai a ce shabba Allahu tabaraka wa ta'ala shaibar ra bisti'alin na ثم حذف المشبه به الذي هو النار ورمز له بشيء من لوازمه الذي هو الاشتعال ثم تنوسي التشبيه وادعى أن المشبه فرد من أفراد المشبه به وداخل في جنسه على سبيل الاستعارة المبنية وأن فجنت بيته Allah subhanahu wata'ala yake wato ainihin wajta'ala ar-ra'su shayba kaina ya horu da furfura walam akun bi du'aika rabbi shaqiya kuma ni ban kasance mai fidda tsammani daga wannan addu'a da nake yi ba irin wannan magana annabi ibrahim ya faɗe ta alaihi salatu wassalam wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'a'i rabbi shaqiya hmm. haka annabi isa wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا bai sanya ni mutum mai dagawa ba bai sanya ni mutum kuma mai rashin arziki ba don haka walam akun bi du'a'i ka rabbi shaqiya ni ban kasance mai fidda tsammani daga cikin ainihin roƙonka ba domin na san zan dace na'am وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا كذا ينا تبيان شيوا نيني malamai suka ce yana daga cikin adabi na addu'a in za ka roƙi Allah subhanahu waTa'ala ka yabe shi ka farzanta shi domin babu wanda ya fi Allah son yabo inji ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam misali ka Allah kai ne mai ƙarfi ni mai rauni ne kai ne mai badawa ni ne mabukaci Allah kai ne mai kowa da komai ni ban mallaki komai ba Allah kai ne mai dole kuma kai ake bi ba wanda ya isa ka bi shi kana yabon Allah ka yabe ta kaga sai dinga yabo ni dai kashi na yayi rauni kaina ya kama da furfura sannan kuma na san ni ban fidda tsammanin samun dacewa da roƙon da nake maka baya Allah ma'ana kai ma kana iya faɗin haka Allah kai kake badawa ba ka mai da wanda ya zo kobanka ya buƙace ka don haka ya Allah yadda ka amsa addu'ar annabi wane kamar Musa ka amsa addu'ar annabi wane ka amsa na wane Allah ni ma ban fidda tsammanin insha Allah zan dace da abin da nake nema ba ka yabi Allah sai ya ci gaba da cewa wa inni khiftu al-mawali min wara'i wa kanat imra'ati aqira fa hab li min ladunka waliya sai ya ci gaba da bayani wa inni ni kuma khiftu al-mawaliya ina aka ce mawali jam'u maula wani mai iya magana yana cewa malan bani ammina mahlal mawalina la tanbushu bainana ma kana masfuna al-maula a cikin larabci yana da ma'anoni da dama daga ciki yana iya ɗaukar ma'anar rab maliki subhanahu wata'ala ni'mal maula wa ni'mal nasir yana iya dauka ma'anan sayyid shugaba sannan kuma yana iya dauka ma'anan bawa to amma anan abinda ake nufi da mawali yace ina jin tsoron ainihin dangi na sune asaba waɗanda za su gaje ni a bayana abinda malamai suka faɗa kenan min wara'i a bayana wa kanat imra'ati aqira sannan matata ta kasance juya ba ta haihuwa to kaga duk ya tattara abubuwa abin nan korafi da kuma uzuri da hanzari to ka dai ji matata ya Allah ba ta haihuwa kuma abin da yasa nake neman da ina neman dangi na a bayana wato ina jin tsoron dangi na a bayana fa habli Allah ka bani milladunka ladunka daga wurinka waliyan wani ɗa nagartacce wanda zai jibinci al'amari na a bayana to in muka koma cikin qira'at ana karantawa wa inni khiftu wa inni khaffatil mawali in aka ce khiftu daga kafa kafa ya kafu kaufan naji tsoro amma aka ce khaffatil mawali ma'ana dangi na sun yi rauni bambancin riwayatin kenan sannan ibnu abi suraih shi ne ya rawaito daga kisa'i shi yana karantawa wa inni khaffatil mawali min ba'di ni kuma dangi na sun yi rauni a bayana amma dukkanin malaman kira'a su ibnu amir su nafi su hamza su kisa'i kowa ya karanta wa ne khiftul mawaliya ni ina jin tsoron dangi a bayana abu salih da mujahid da qatada radiyallahu anhum suka ce in an ce almawali sune al'asaba dangi na waɗanda in na bar su ainihin wato za su zo a bayana to menene yasa in ji malamai ya nuna tsoron abin da zai faru a bayan akwai amsoshi guda uku amsa ta farko suka ce ya ji tsoron kar ya bar ya zanto ba su abin da ya kamata su yi ba wato ya bar amma ya zanto ba su yi abin da ya kamata su yi ba dan ka san yadda ake cewa kakan haifi misali yaro amma baka haifi halinsa ba misali abu na biyu amma wannan ra'ayi ne da yan shi'a aka ce ya ji tsoron wai kan su gaji dukiyarsa to maganan gado ba ita muke ba duk da zamu yi ta insha Allah a ayar da take gaba kaɗan. ai ya tabbata a cikin hadisin da Bukhari ya rawaito rahimahullah daga Abu Huraira radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce annabin Allah Zakariya kana najjaran ya kasance kafinta ne bukatunta misali irin na jiya a wancan lokaci kana tunanin har zai tara kuɗin da za a yi tunanin zai bari a gajisa don haka ashe ba maganan ainihin kuɗi ake ba maganan gadon da ake yi gado ne na annabci gado ne na karatu gado ne na ilimi domin ya tabbata a cikin hadisi wanda abu dawud ya rawaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa innal ulama'a warasatul anbiya lallai malamai magada annabawa ne wa innal ulama'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama su ko annabawa ba su gadar da dinari ko dirhami ba innama warasul ilm sun gadawwa da yan baya ilimi ne ba dukiya suka bari ba saboda duk annabin da zai zo wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko shi yakan zo ne kira mutane ku yi kaza ku bar kaza amma ba wai maganan ya tara kuɗi ya bari a gada ba sannan idan ka ce misali ya ji tsoron a gaji dukiyarsa ai wannan amsa ma ba ta da kan gado domin ya za a yi ga annabin Allah wanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko ya kuma san shari'a shi yake kiran mutane zuwa ga shari'a sannan ya ji ƙyashin wasu su gaji dukiyarsa a bayansa ka san kenan ba maganar dukiya ake ba ana magana ne ta annabta ana magana ne ta ilimi kada ya zanto an ɗaura su ya zanto ba su yi abin da ya kamata su yi ba wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira wa qad balagtu min fa min ladunka waliya don haka ka bani da wanda yake ainihin nagari ne daga wurinka ya Allah idan aka ce aqir ita ce matar da ba ta haihuwa da kalmar aqara fa aqaru an-naqata wa ataw an amri rabbih kaga bai ce wa kanat imra'ati aqiratan ba sai ce aqir ala wazni fa'il kaman ha'ir misali eh, kaman talik ana cewa anti talik ba anti talika ba imra'atun ha'id ba imra'atun ha'iza ba me yasa yace aqir bai ce aqira ba malamai suka ce abin da yasa ba a sa mishi ta'un saboda wasfun ne ghalibun fil nisa sau da yawa mata su ne sukan zama juya ba maza ba in ka gani sau da yawa aka samu matsala ta rashin haihuwa tsakanin ma'aurata to kaso goma akan samu bakwai daga matan ne uku ne ake samu daga maza shi yasa ba a ce a kira ba don haka ha'iza ba a cewa ha'iza ba a cewa falika sai dai a ce ha'ib a ce falik to idan kaga kuma an sa ta'un aka ce ha'iza to malamai suka ce wacce ta fara yin jini ne amma wacce jinin ya aure ta dama ta saba yin jinin ba a ce da ita ha'iza ba sa dawo. sai da ake ha'ib imra'atun ha'ib imra'atun aqil wacce ki dama ita juya ce ba ta haihuwa misali imra'atun talib wacce ki an saba sakin ta amma in sakin farko ne sai a ce imra'atun taliqa wacce aka saka imra'atun ha'iza shi sai ce a wa kanat imra'ati aqira fa hab li min ladunka waliya can ma abin da ya faɗa kenan anna yakunu li ghulamun وقد بلغني الكبر وامرأتي آقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء haka nan ne Allah subhanahu wata'ala yake aikata abin da ya so wani mai iya magana yana cewa la'amri wa ma'amri alayya bi hayyinin laqad shana hurral wajhi ta'anatu mushiri yana ainihin zamban kansa ya ma rasa me zai faɗa sai yake cewa fa bi salfata an kuntu awara aqiran yace tur da wannan saurayi in ji shi wai shi kansa tur da shi ya kasance saurayi ne mai ido ɗaya, wanda bai haihuwa jabanan sai ce fa ma lada kulli mahzari yace to wani uzuri nake da shi wanda zan gabatar idan an zo fagen karafka an zo ya tsara da suka mahallul istidlal abinda muke so mu ce anan fa bi fata an kuntu a'wara aqiran kaga akan ce rajulun aqir akan ce imra'atun aqir akan faɗa amma ya fi ainihin yawa ga matattaki a siffanta su da ainihin juya fiye da maza sai malamai suka ce to annabin Allah zakariya ya ji tsoro akan kar ya bar yara ya zanto ba su yi abin da ya kamata su yi ba don haka sai ya roƙi Allah fa habli min ladunka waliya Allah ka bani da nagartacce daga wurinka nan ya roƙi da sannan ayoyi da yawa suna cewa innama amwalukum wa auladukum fitna wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum fitna daga cikin dukiyarku da kuma ƴaƴayenku da matayenku akwai fitina gare ku to gashi kuma duk annabawan da Allah subhanahu wata'ala ya aiko da yawa ya gaya mana cewa walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya mun sanya musu mata mun kuma sanya musu zurriya sannan kuma a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ya mashara shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku taron matasa don mutumin da zai iya daukan jimirin aure da tsawainiyar sa yayi aure a wani hadisin kuma yace tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah ku aure mata waɗanda kuke son su suna son kuma su haihuwa domin da yawan ku zan ɗaran mu al'ummomin da suka gabace mu to nan kuma gashi an ce mana cikin dukiyarku da ƴaƴayenku akwai fitina gare ku akwai jafa'i gare ku to shin ma'anan haka shine kar mu yi aure kar mu haihu kenan ko ko yaya malamai suka ce a abin da ake nufi da dukiyar da take kasancewa ɗan adam musiba ko ɗa shine wanda ya kauce daga kan turban addini amma ɗan da ka ba shi tarbiyya kamar da tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man ala jariyatayn hatta tablugha jaa a alqiyamati ana wa huwa kahatai don mutumin da aka baiwa 'ya'ya mata guda biyu ya ba su tarbiyya irin ta musulunci ya aurar da su har suka je gidajen mazajensu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace zai zo da ni da shi ran alqiyama kamar wannan hannun na tsakiya da manuniya sai ya haɗa su haka ashe kenan kunga, ya'yan da ake nufi wanda suke kasancewa musiba ko ko matan da suke kasancewa musiba su ne waɗanda ba a ɗaura su akan tarbiyya ba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa walladina amanu wattaba'akum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum idan Allah ya baka zurriya sai ka ƙaura bayan ka rasu su suna kan addini suka tafi akan abin da ka tafi kai. Allah subhanahu wata'ala yake zai hada ka da su kamar yadda yace a can aboki da aboki wanda ya bi Allah za su hadu al akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al muttaqin ashe kenan kun ga zurriyar da ake magana tayyiba kyakkyawa shi sa a can sama in ka koma a lokacin da annabi zakariya alaihi salatu wassalam yace ya maryamu anna laki hada ya ganta da abinci قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه أنا سيئة الدعاء سيتمي قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء الله كباني ذرية تجري daga wurinka lallai kai maji addu'a ne maji roƙon bawa ne ashe kenan kun ga za ka yi aure ka haihu ka nemi zurriya tsayi ba duk ɗan Allah subhanahu zai baka wanda zai tabbata tsotsar akan addini wannan is a plus to you it's an addition ƙari ne gare ka don haka kada a ce a'a ai ma'anar magana an ce dukiya fitina ce wannan wanda ba su samu tarbiyya irin na musulunci ba kenan za zaka ji an ce mata ta yanka mijinta yanka rago za zaka ji an ce mata ta fanya ma mijinta ainihin goma? kamar yadda ya faru shekara uku a nan Abuja a rediyo nake jin wannan kes ɗin. mata ce da ɗan ta suka haɗa baki suka kashe ainihin uban mijinta kenan wai saboda yana da su plaza su kuma suna ayin waɗannan plaza ɗin suna son su gada don haka sai ta haɗa baki da ɗanta ita matar uwar kenan sai aka yi assassinating baban aka je kawai aka tura mashi a hayakila suka harbe shi kawai so along the line ana bincike abin Allah ya zo ya bayyana da shi cewa ai tansa ne da matarsa to me yasa wai a su plaza zai da yake da shi su suna son su gada to sai kai sai sauri kuma shi inda ya kwanta yadda kai kake so a kwance din da zaka samu haka yi tunanin ga gada ana fahimta to duka irin waɗannan zaka ga waɗanda ba a samu tarbiyya ba ce irin ta addini amma wanda aka baiwa tarbiyya irin ta addini kullun zaka ji yana cewa rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira Allah ka ji dan iyayena kamar yadda suka yi dawainiya da ni nima ina dan kankani don haka sai addu'a wa inni khiftu almawali min wara'i wa kanat imraati aqira wa qad eh, fahab min ladunka waliya ya Allah ka bani da mai gado wanda zai kasance ainihin zai tabi akan abinda ni na kasance akan sa يرثني يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا النبي زكريا عليه الصلاة والسلام سيتي قبل الشيوة يارا ذاك باني يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا أنا كرنت ويرثني أنا كرنت ويرثني على ذني آه، يفعل wato ka bani gadon ɗan da zai gaje ni ya risu ni zai gaje ni wa ya risu min ali yaqub sannan kuma ya gaji wato ainihin dangin annabi yaqub alaihi salatu wasalam yaron da zaka bani har wa yau waj'alhu ka sanya shi rabbi ya allah radiya yardaje ne a wurinka ya zama yardaje a wurina sannan ya zama yardaje a wurin mutane gaba daya wato kaga ashe kenan babban abin nan ɗaya yake nema ba ainihin eh, ɗan hakan nan kowane iri ba ɗan da Allah subhanahu ta'ala zai yadda da shi ni ma in ka bani in yadda da shi mutane wanda zai mu'amalanta su ma su yarda da shi Allah irin wannan yaro nake nema ana karantawa yadda nace yarisni ana karantawa yarisuni Abu Am da kuma Kisa'i su suke karantawa yarisni alazini yaf'il sannan dukkanin makaranta banda su ibnu kafir ibnu amir nafi da asim da hamza rahmatullahi alaihim suna karantawa yarisu ne to akwai bambanci a larabci kamar ka ce ne ijlis ajlis da kuma ijlis ajlisu akwai bambanci idan ka ce ijlis ajlisu ka zauna to ta yi ma zan zauna in ka sa mashi rufa a kasa don ma ka zauna ni ma ta yiwu zan zauna amma an kake ijlis ajlis ka zauna matuƙar ka zauna ko ba na so ni ma sai na zauna shi ne mamanci in ka ɗaure abin aikin ya zama dole shi ne majzumun ala tsara kamar yadda Allah ke cewa faqultu istaghfiru rabbakum innahu na ghaffara yursilis sama wa ya qaumi istaghfiru rabbakum wa qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilai yursilis samaa alaikum midra ma'ana matuƙa kun yi gifari, ruwa zai sauka to shine bambanci yadda na sha bayani idan liman ya ce sawu sufufakum yarhamkumullah da kuma yarhamukumullah idan ya sanya wa mimun damma to in kun daidaita sahu Allah subhanahu ta'ala in yaso yana iya muku rahama in yaso kuma ba zai muku ba amma in yace sawu sufufakum yarham ya daura mimun to matukar kun daidaita sahun Allah ya muku rahama ma'ana kana daurewa yanzu aikin ya zama dole to yanzu anan in yace ya rito ne da gamba tayu yiwu yana iya gadon aiki na yana da kuma yiwu ba zai iya gadon aiki na ba amma da yace ya ni to zai gaji aikin da nake a kai na annabta zai kuma gaji aikin da nake a kai na kan ainihin ilimi da karantar da mutane wannan shine bambanci tsakanin ɗauri da kuma ainihin damma yari ni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya zai gaje ni kuma ya gaji ainihin mutanen annabi yaqub ya Allah ka sanya wannan yaro ya kasance abin yarda abu salih yake cewa wani gado ake magana anan yace yarisu mali zai gaji dukiyata wa yarisu min ali yaquba annubuwa kuma zai gaji annabta daga cikin ainihin iyalan ko kuma dangin ainihin annabi yaqub imam mujahid yace radiyallahu an wa kana wirasatuhu ilma abinda kuma zai bari na gado shine ilimi wa kana zakariya min zuriyati yaqub annabi zakariya ya kasance daga cikin zuriyan annabi yaqub imam al-hasan yace Abin da ake nufi da gado a anan wata huwa ilma zai gaji annabcinsa kuma zai gaji ainihin iliminsa sai yan shi'a suke cewa to ai da wannan ga Allah subhanahu wata'ala ya ce wa warisa Sulaimanu Dawud annabi Sulaiman ya gaji annabi Dawud to da ya gaje shi sai aka ce maka kuɗi ya gada ai ya gaya maka abin da ya gada in ka sauka ƙasar ayan kaɗan يا أيها الناس wa منطقة الطيب وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين ga abin ya gada nan ya gaji mulki ne ya kuma gaji annabta sannan in ka koma can wa wahabna li dawud da sulaiman ni'mal abdu innahu awwab iz urida alayhi bil ashiyyi safinatul jiyad fa qala inni ahbabtu hubb Kairi khair an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab gashi nan in ka sake komawa can Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa laqad atayna dawuda minna fadla ya jibalu awwi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid an i'mal sabiqatin wa qaddir fi as-sarf wa a'malu salihan inni bima ta'maluna basir sai aka yi bayanin abin da ya gada wa li sulaiman ar-riha ghuduha shahrun wa rawahuha shahr wa asalna lahu 'ayn al-qib ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور أيضا كل يقعد أبا ya gaji ainihin ilimi ne ya kuma gaji annabta irin ta mahaifinsa wai abin da yasa suke wannan magana wai Allah ya ce wa warisa da Dawud wai saboda wai Fatima radiyallahu anha wai ta gaji gona mai suna Fadak a wurin Annabi sallam wai Abubakar auzan billah wai saboda wai azzalimi ne wai sai hana ta to ya tabbata a cikin hadisi sahih Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa hadisin nan Bukhari da Muslim sun rawaito ta. Abu Dawud ya rawaito imamu tirmidhi nasa'i imamu ahmad sannan imamu malik a cikin muwatta duka su rawaito wannan hadisi rahmatullahi alaihi nahnu ma'ashir al-anbiya mu taron annabawa gaba daya la nuran ba a gadan mu ma taraknahu sadaqa abinda muka bari sadaka ne ga al'umma gaba daya in kuma kace a'a ai ya jama'a wane ne khalifa na farko ne na abubakar ne siddiq radiyallahu an sai wane ne umar sai wane ne usman sai wa aliyu shine na karshe radiyallahu anhum ajma'in to in ka ce gonan nan abubakar ya kwace umar ma ya kwace usman ya kwace to da aliyu ya zo radiyallahu anhum ya samu gonan a kwace ne ya kamata yayi sai ya maida masa da abinta in ya tabbata kwacewa kai amma bai haka ana fahimta shi mutane sun shiga rudani rikicin Iran da da da da da America hmm. wane da kani ake fada kai da kake third party me za ka yi sai dai ka sa musu ka kalla duk abin da kaga ya samu al'umman musulmai a jiya da shekaran jiya da yau da hannun Farisa Iran sai dai baka san tarihi ba hmm. kai akwai shekarar da ba ya haji ba ma yan shi'a suka zo a tarihi suka suka ruruta kaba suka ɗauki hajarul aswad suka tafi aka kashe mutum sama da kusan ɗari hudu ta ta mabul iraki da kaji an shiga lokacin da aka je aka shiga a wancan shekaru wanda ibnu kasir ya kawo a cikin bidaya wa nihaya ya ce an kashe mutum sama da miliyan ɗaya ai da hannun wazirul alƙami na ɗan shi'a da ainihin abtusi malamin su na shi'a da shi aka yi wannan haɗakar domin a kau da sunna shi a ta shiga da kuma kai ne za ka zo ka ce Allah bai ran sa'a wani sa'a zai ba ko don baka san tarihi ba bari baka misali kaman kai ne mutum ya haifi yayaye guda takwas a fahimci misalin da kyau mutum ne ke da yaya guda takwas sai ya zanto baba da mama suna faɗa ku yayayen nan me ya kamata ku yi na ai sulu ko to shi kenan sai ɗaya daga cikin yaya takwas ya ɗauki bindiga sai ya harba mama shi ma ɗayan sai fusata sai ya ɗauki bindiga sai ya harba ainihin baba yanzu guda shida kaga su ne ‘yan kallo kenan biyu su ne suke wancan aikin to ku yanzu da kuka rage ku shida wane ne zai zama abun so a cikin ku a cikin yaran nan guda biyu to haka abun yake haka abun yake ai al-imam al-auza'i rahimahullah yana cewa idza qatala al-mujrima al-mujrimu falhamdulillah idan mujrimi ya kashe mujrimi ana fahimta godiya ta tabbata ga Allah wa idza qatala anfusahuma falhamdulillah in kuma da suka taru suka yi rajar to godiya ta tabbata ga Allah da yau to ba wani abin daga hankali ba wai bai da ku muka dinga karatun shi a nan bane are har karatun yayi nisa kun manta ba da ku muka karanto cewa akwai wani malamin su ba ale garwi in bakin majalisi irin na ilimi wannan maganar tana da girman gaske ba za ta faɗo ba malamin nan na shi'a ne ce auzan billah Allah muna neman tsarin ka kamar da gafara yace wai annabi sai ya shiga wuta ya zan billah wai saboda ya auri auzan billah wai mata masu zaman kansu ba da kuma wannan karatun ba to haka karatun ya yi nisa kuma sai a zama da ana wani abin nan Allah yana cewa subhanahu ta'ala fa qati ajabiru alqawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin in azzalimi ya kashe azzalimi godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala kuma duk wani abu da kake gani misali fadan da suke yi suna nema ne su zauna su tsaya a lokacin da suka tsaya ba wani mutum wanda zai motsa ai mun karanto da ku a cikin usulul kafi daga cikin aqidun shi'a shine ka cuci wanda ba dan shi'a ba wannan kayan ibada ka kashe shi ma an a cikin littafin in ka kade ta da shi ka murkushe shi ka danne shi da ku muka yi wannan karatu ana ba ku ka dinga daukar nauyi ana sa ba to haka karatun yayi za manta ka cuci wanda ba dan shi'a ba ibada ne a wurin in ma baka yi ba kana da laifi kuma sannan ka yaudare shi ka zambace shi ka ha'ince shi ibada ne don haka dan shi'a zai ce maka wallahi billahi tallahi ba haka bane kuma haka ne wai saboda ya halatta yaudare ka to amma kun san ba ku yi karatu ba za ku ji maganar da nauyi tana da girma eh, to amma kuma ar-rahmanu fas'al bihi kabira shi wanda ya san Allah shi ne yake bada labarin Allah subhanahu ta'ala kai tun da baka san karatun ba ba za ka iya gane bayanin ba za ka a ah, to ai ko dai menene ya kamata dai a lallaba a samu a kore da karari a share a kore a share karari wani karari za a shanye ana fahimta don haka Allah muke roƙo ya taimaki sunna ya taimaki addinin musulunci mana ya ci gaba da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa inni khiftu al-mawali min wara'i wa kanat imra'ati aqira fa hab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya gashi nan ya zakariya in نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا wato malam duk abin da zai same ka ka koma ga Allah subhanahu wata'ala ka roƙe shi zai yaye maka duk abin da ya dame ka in Allah ya so yarda zaka ga annaba wannan in kana bibiyan tarihin su a cikin alqur'ani ba wani annabi da Allah subhanahu wata'ala ya aiko face sai da ya addu'a ka koma annabi Musa wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana lidillu an sabilik rabbana afnis ala amwalihim wajdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al-'adhab al-alim sai ce me qala qad ujibat da'watukum da'watukuma an ansa kiran nan naku da kuka yi kai annabi Musa da ainihin wazirinka hama abin nan Haruna an amsa sannan in ka koma cikin taha wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya menene a hannunka yace sanda ta أتوقع عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تفعى قال خذها ولا تخف سنعيدها السنة الأولى حرزها عندك سوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرة يمين قال قد أوتيت سؤلك يا موسى duk wannan tambayan da kai gaba ɗaya malam an baka Allah subhanahu wata'ala ya amsa maka to wurare daban-daban daban-daban in ka koma annabi nuhu haka yayi addu'a walaqad nadana nu'un fala ni'mal mujibun annabi nuhu ya kira mu madalla da wanda suka amsa kiransa me ya kira ya ce rabbi la tazar al ardi min al kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara to can kuma sai ke cewa eh, summa agrakna al sannan sai muka ainihin halakar da waɗannan mutane da suke faɗa da ainihin annabi no. dan kuma fada arabahu anni maglubun fantasir fa fatahna abwab as-samaa bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-ma'u 'ala amrin qad qudir wa hamalnahu 'ala dhati arwahin wa dusur tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir sakamakon wanda aka karya sai aka kafita kaga Allah ya amsa addu'arsa to haka dukkanin annaba wannan gaba daya Allah yana cewa wa ayyuba idnada rabbahu anni masani yadur wa anta arhamur rahimin cuta ta same shi an ce ya shekara talatin da uku yana ciwo annabi ayyuba amma ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه آله ومثله معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين الله يا أمس الدعاء ده سننكم قاشنا وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين shi ma zannun ya kira Allah Allah sa ta'ala ya amsa kiransa to hakan nan kuma annabin Allah Zakariya da yayi addu'a yayi addu'a yan sai ga amsa ta zo ya Zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya qala rabbi anna yakunu le ghulamun wa kanat imra'ati akhira wa qad balagtu min al ajiya. ba shine ya roka ba to yanzu addu'ar ta zo kuma ta amsu malamai suka ce akwai karama guda uku cikin wannan addu'a na farko sai bushara ta zo in na nubashiruka muna maka bushara abu na biyu har ma aka gaya mishi irin jinsin da zai haifa ɗa ne namiji abu na uku ba kai za ka sa masa suna ba Allah subhanahu wa ta'ala shi da kansa ya sa masa suna Yahaya. sannan abu na hudu ba a taɓa jin irin wannan sunan ba a lokacin sai akan ɗanka muna fahimta don haka sai sai ya zakariya inna ka bi gulamin ismuhu yahya muna maka bishara da wani ɗa sunan shi yahya sai idan ka koma fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna allaha yubashiruka bi yahya sai da aka gaya mai sifofin yaron ma musaddiqan lima bayna yadayhi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin zai kasance mai gaskatawa ne zai kasance shugaba ne ba kuma ainihin watsatse bane mai kamun kai ne ba ruwan shi da mata aka dinga gaya masa ainihin sifofi sannan kuma zai kasance annabi daga cikin annabawa wanda Allah zai aiko Allah subhanahu wa ta'ala ya mutu wannan magana lam naj'al min qablu samiyya ba mu sanya wa wani mutum ba irin sa gabanin sa sura irin wannan ba ba mu sanya ba Imam Mujahid yake shabahan ba mu taba yin wani mutum mai kama da shi ba Qatada da Abdurrahman ibn Zaid radiyallahu anhu suka ce lam yusamma ahadun qablahu bi hadha al ba wani mutum da aka kira da irin wannan suna gabaninsa to yanzu ku duba ku ga ba shine ya roƙa ba hmm. Allah subhanahu kuma ya amsa to yanzu dama ya gabatar da ainihin eh, jeri na korafi cewa matarsa juya ce ba ta haihuwa to ku duba wato wajhu tansiq alqur'ani ku duba ƙarfin alƙur'ani da kuma alaƙar da ke tsakaninsa sau da yawa duk inda za ka ji an ambaci zakariya alaihi salatu wasalam za ka ji an ambaci maryam yanzu ka koma ali imra qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balagani al-kibru wa imra'ati aqir قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبب بالعشي والإذكار فهي أنت ما مجانا زع تيجا مريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين تيك أسك الآن إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه مضمون المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين kaga an gama maganar zakariya to in kana maganar matar ka juya ce ba ta haihuwa to ikon Allah subhanahu wata'ala ya wuce nan domin ga wani shi za a haife shi babu baba ana fahimta in ka koma can anbiya wa zakariya iznada rabbahu rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin fastajabna la wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana ragaban wa rahba wa kanu lana khashi'in tati wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina waja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin kaga an gama maganar zakariya yanzu ga maganar maryam to galibi in kana korafin matarka ba ta haihuwa to ikon Allah subhanahu wata'ala ya wuce kai wannan magana me zaka ce game da wannan saboda haihuwa ba a yin ta sai tsakanin mutane guda biyu to yanzu shi is extra extraordinary Allah ya zai sanya shi zama aya wato ga mutane za a haife shi babu baba sai mama me zaka ce don haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zakariya inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya qala sai ce rabbi anna yakunu ne gulam ya za a yi in samu ɗa ba wai yana objektin ainihin ɗan bane da za a bashi abin da yake duba yana kallon shekarunsa saboda ka san wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq duk mutumin da aka ja tsawancin kwanansa to akan nakasa shi a rayuwa ko dai idon kai dinga zagi ko kunnanka ko jikinka kai sai kai da kanka ka san kana kasa saboda abin da yaro zai iya yi kai ba za ka yi shi ba shekarunka ba to kenan abin da yake so ya nuna jimirin rainan yaro ga tsoho abu ne mai wahala yanzu misali a cikin shekara saba'in ko tamanin kana da yaro ɗan shekara bakwai sai ina za ka yi rainan shi sai dai Allah ya baka yara su su kula maka da shi amma kai ka riga ka tafi ana fahimta saboda in yayi abu kamar ka in ma kana da gudun kana bin shi karanka ya ko ka faɗi ko ka dawo kana rishi ba za ka iya ba ka ƙari ana fahimta in ma kuma misali ba ka da isasshen lafiya ya yi magana kai tsawa kai tsawa to sai ka koma ka zo sai ka huta sai ka yi jinya na ɗan wani lokaci sannan saboda ba ka ba ka to ne abin da yake na Allah ta ina zan iya renon yaro ni yanzu a shekaru na na ƙare in an bani yaro yaushe ya tasa yaushe na rike shi yaushe na kula da shi Shi ne abin da yake faɗa ya kunu ne gulamu wa kanat imra'ati akira wa qad balagtu min al-kibri atiya gashi mata ta juya ce ni kuma na riga na kai wani irin zango a cikin shekaru in an ce ata ya atu akan ce ata an akan ce utiyan akan ce ma'ana na riga na bushe na zama kandagar ba wani abu a cikin jikina komai nawa ya bushe shi yasa in ka kalla rayuwa za ka samu misali yadda nake cewa in ka kalle ka a yanzu ka kalle ka a jiya sai ka ce kai ta siba wa tawallat al ayyam fa ala siba wa ala zamani salam jiya ba yau ba hmm. saboda in dai an bar kai ko da za a baka da lafiya a baka da shekaru kawai sun ishe kamar ana fahimta kuma yadda za ka gane ka fara tafiya tun daga idanu ne saboda bakaken baka ka tantance su cin shida ne ko takwas ko tara to kai ka san nesa ta so kusa to Allah muke roƙo ya dafar da mu malam an ce lokaci yayi za mu rasa aya insha Allah assalamu alaikum yana malam fatan alkhairi yana barin du'a'i ne ga wani abokinka da ɗan fashin daji suka tsare suka tattare shi kashe shi yau kwana uku kenan Allah ya ji shi da gafara Allah ya sa ya yi shahada waɗanda kuma suke tsara a hannunsu Allah ka kwace su don tsarkin mulkinka mu kuma Allah kar ka haɗa mu da su Allah ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya Allah ya ce hiran mutum ba tare da an an ambata sunan shi ba yana iya zama gulman shi kenan ba mage ba miyo na eh. sai yake cewa yaushe ne ruwa da makamancinsa ke iya zama na jasa to a ruwan halitta malamai sun saba shin najasa ne ko ko ba najasa ba ne amma dai sun tafi akan mazi najasa ne amma shi ruwan halittan ɗan adam shin najasa ne ko ko ba najasa ba ne wasu daga cikin malamai sun tafi akan najasa ne kamar imamu malik rahimahullah wasu kuma suna ganin ba najasa ba ne dalilin wanda suka ce ba najasa ba ne saboda sun ce aisha tana cewa radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance ya furku farkan yakan kankare shi a jikin tufafinsa kankarewa to inda ko najasa ne ai za a samu tambarinsa da ba zai je sallah da shi ba don haka su suka ce a wurinsu ba najasa ba ne imamu malik kuma ce ainihin shi a wurinsa najasa ne to duk wanda ainihin mutum ya ɗauka babu laifi saboda saɓani ne na malamai insha Allah wallahu a'lam sai wani ya ce assalamu alaikum yana malam fata alkhairi malam dan Allah mutum ne yayi ya yi kisa sai ya biya diya to akwai azumi a kansa koko in ya biya diya shi kenan haƙoƙi na kisa dama guda biyu ne akwai haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala akwai kuma haƙƙin ɗan adam haƙƙin ɗan adam shine diya haƙƙin Allah shine azumi ko da kirista ka kace za yi azumi dan haka azumi ya faɗi ba na'am wannan yace assalamu alaikum malam suna barin addu'o'i ne daya yana fama da rashin lafiya yana barin addu'a kuma wannan shi ce yana da bukata da damuwa don Allah yana barin du'a wurin malam da kuma bayan Allah to Allah muke roƙo subhanahu ta'ala ya yaye maka mu ma ya yaye mana gaba ɗaya kuma ya yaye ma dukkanin musulmai gaba ɗaya abinda muka faɗa muka yi daidai Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatun sana'ar kai da Allah ka biya masa waɗanda suke cikin tsanani da kunci da ibtila'i na rayuwa Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda suke da matsuguna Allah ka taya su kulawa da shi waɗanda shi ya sha ƙarfinsu Allah ka ba su abin biya mata da suke akan gwiwa Allah ka sake su lafiya waɗanda suke neman haihuwa ba samu ba Allah ka ba su nagari waɗanda suke da ƴaƴayen Allah ka taya su kulawa da shi waɗanda kuma aka jarabe su da fantarewar ƴaƴaye Allah ka dawo da su kan turba ƴan mata da matasa da suka lalace cikin musulmi Allah ka shirya mana su waɗanda shi ya sha ƙarfinsu Allah ka ba su abin biya marasu lafiya cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya masu neman aiki a ko'ina suke cikin musulmai Allah ka ba su aikin da zai zame musu alkhairi a duniya da lahira waɗanda suke neman aure cikin maza da mata Allah ka haɗa kowa da gininsa na gari masu auren kuma Allah ka taya su kulawa da mata waɗanda kuma zama ya ƙi daɗi tsakanin ma'aurata Allah ka kawo jituwa da fahimta da kuma zaman lafiya tsakaninsu Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka kare mu sharrin gobara Allah ka kare mu sharrin ambaliya duk abin da zai dame mu a wannan rayuwa Allah ka yaye mana yara da muke haihuwa Allah ka ba mu masu albarka muna roƙonka Allah ka bamu yara masu tausayi waɗanda za su tausaya mana lokacin da ƙarfin ya ƙare waɗanda za su yi mana addu'a lokacin da muka yi ƙaura masu aikin ofisoshi Allah ka dafa masu waɗanda kuma 'yan kasuwa ne Allah ka sa musu albarka cikin kasuwanci waɗanda ba su da abin da za su yi Allah ka ba su inda za su riƙe. shugabanni da Allah ka ɗaura a kanmu Allah ka jefa tausayin talaka a cikin zukatansu waɗanda suke yin daidai cikin su Allah ka taimake su akan yin daidai da bin daidai da gamawa daidai da kuma faɗin daidai Allah ka haɗa su da mashawarta na gari waɗanda kuma ba su yin daidan Allah cikin iliminka in za su gyara Allah ka shirye su idan ba za su shiryu ba Allah ka kawo mana da su ka kawo mana wanda za su yi daidai waɗanda kuma ainihin ka sani cikin iliminka ya Allah ba masu yin abin da ya kamata bane ya Allah ka raba mu da su dakarun sojoji da suke faɗa da ƴan ta'adda Allah ka taimake su ya Allah ka murkushe masu makiyansu waɗanda kuma ake haɗa baki da su wurin cutar da ƴan ƙasa in masu shiriwa ne Allah ka shirya mana su idan ba za su shiryu ba Allah ka haɗa su da ainihin ajalinsu don mutumin da ya fita a cikin su matukar kasa yake ha'inta Allah karka dawo da shi gidansa wanda kuma ya fita don Allah yake aiki don Allah Allah ka taimake su ya Allah muna roƙonka ka bamu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah muna roƙonka ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka sa mu kyakkyawan ƙarshe ya Allah ka taimake mu da taimakonka Allah kakka bamu da dabarun mu abinda muke iyawa Allah ka huwace mana wanda ba za mu iya ba Allah ka iya mana abin da ke ba mu tsoro yake firgita mu Allah kai mana maganin sa don mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa don mutumin da yake da hannu cikin watsa al'umma Allah ka watsa danginsa Allah ka watsa iyalinsa don mutumin da yake da hannu wurin mai da mutane 'yan gudun hijira Allah ka sa 'ya'yansa su kafe 'yan gudun hijira Allah idan lafiya yake takama da shi ka jefe shi da cuta idan kuɗi yake takama da shi Allah ka talauta shi idan jama'a ne Allah ka tarwatsa su ya Allah yadda suka hana mutane zama lafiya Allah karka ba su zauna lafiya duk mutumin kuma da yake da abin da zai yi akan wannan abu yake Allah yadda mutane suka je bayan daji Allah ka kashe bayan daji Allah kar ka zaunar da shi lafiya don mutumin da aikinsa kisan mutane ne Allah ka ɗaura wanda za su yi sa wanda ya daga makami akan kanmu Allah ka sa ya zame ajalinsa don mutumin da yake yunkurin tada fitina Allah ka sa ta zame sa wanda yake kokarin ganin bayan mu Allah ka mai da shi na baya ga dangi sai dangi sun ji su bashi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum